za a gurfanar da wanda ya zagi kan kabari a kotu mai maryam mai haya da aka yi fyaɗe kasafi fiye wa kansa hukumar 'yan sandan jihar kano sun fitar da sanarwar kama abdullahi yar dubu game da tabbatar da laifinsa a wani sautin murya da abdullahi haruna giyawa ya fitar kakakin hukumar inda suka tabbatar da sun kama shi ne domin abin da ya aikata zai iya zama barazana ga zaman lafiya kana kakakin ya tabbatar da zarar sun kammala bincike za a gurfanar da shi a gaban kuliya domin ya girba abin da ya shuka akwai rahotanni da muka samu daga wurin al'umma da kuma bayanai akan cewa wani matashi ya keta ya shiga wata makabarta sannan ya tsaya akan wani kabari yana zage-zage da maganganu da basu dace ba haka zalika mun samu bayanai da aka turo mana ta kafafen sadarwa na zamani akan faifayen bidiyo da shi matashin ya fitar sannan kuma ake yada shi da waɗannan abubuwa da yake wato wanda za su iya tada hankalin al'umma. Bayan samun wannan bayanai da rahotanni, muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda DCP Abubakar Zubairu ya tura dakarun 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin DPO na sharaɗa SP Abdulrahim Adamu tare da basu umarnin lalle lalle duk inda wannan matashi yake wanda yake yunkurin ta da fitina da kuma hankalin al'umma wato a kamo shi wanda suka shiga bibiya wanda Allah ya taimake mu muka gano wannan makabarta da ya je sannan kuma muka gano shi matashin wanda yanzu haka an kamo shi mukaddashin kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni an mai da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke banfai wanda kuma da zara an kammala bincike za a gurfanar da shi a gaban kotu domin a masa hukunci daga binciken farko mun samu wannan faifan bidiyon wanda kuma da kansa ya amsa cewa shi ne ya je ya yi wannan bidiyo akan wannan wato a cikin makabarta akan wannan kabari wanda kuma bayanai ne wanda za su iya tada hankali tare da fitina ga al'umma wanda kuma da zarar duk an kammala bincike da ya danganci wannan lamari za a gurfanar da shi a gaban kotu domin ya zama izina ga 'yan baya wanda za su iya yin yunkurin kwatanta wani abu wato mai kama da wannan alhamdulillah a gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske da labari ya same mu cewa wannan bawan allah da ya ɗauki matakin zuwa makabarta ya raba kabari akan mahaifiyar wani ko wata ya ci mutunci a hukuma sun kama shi alhamdulillah mun ji daɗin haka kuma muna fata hukuma za ta dinga shiga lamarirrika irin wannan tana ɗaukan mataki akan waɗanda suke ɓata gari a cikin wannan manhaja kamar yadda aka yi alkawari a baya kuma mu sani cewa duk wanda yake da hannu a cikin kama wannan bawan allah wallahi azimi ya yi aiki babba ta gudunmuwar bawa addini musulunci allah kwa da kansa ya ce ayu halazina amanu in tansurullaha ya ku waɗanda kuka yi imani in har kun taimake ni yansurkum ni ma zan taimake ku wai sabbit aqdamakum kuma tsayar da ku akan digadigan ku dan saboda haka duk wanda ya wannan aiki tabbas taimakon addinin Allah ne wanda ko duk wanda ya taimaki addinin Allah wannan shine taimakon da Allah subhanahu wataala yake nufi sannan ina so na ja hankalin yan uwana musulmi akan yan daudu wato yana da kyau mu yi hankali akan yan daudu da dama daga cikinmu ba su san waye dan daudu ba wallahi la'azimu dan daudu ya kaɗa duwa wata hanyar sharri wadda dan adam ya hada kun gama ce hatta alkur'ani an yi bayanin kaidinta to wallahi la'azimu ku tambayi mata da dama idan wata wadda ta san dan daudu ko ta taba samun rikici da dan daudu za ta faɗa ma dan daudu ba mutumin arziki ba ne dan daudu ba mutumin kirki ba ne dan daudu bai yi kama da muminai ba bai yi kama da mutanen kirki ba kuma abin da ya sa na faɗa haka Allah ya ce fa man kana mu'minan ka man kana fasikan sai Allah ya ce la yastawun shin kana ganin mumini zai yi kama kuwa da fasiki sai Allah ya ce babu haɗi wallahi ba za su daidaita ba saboda haka da yawa daga cikin 'yan daudu nan da kuke ganin su wallahi azimu da dama sallah ma ba damun su ta yi ba ba kowa ba ne sallah ta dame shi sannan da yawa daga cikin wannan 'yan daudun da kuke gani wallahi azimu duniya je kawai a gaban su dan daudu akan kuɗi babu irin abin da ba zai aikata ba 'yan daudu su ne za su haɗa kawalci 'yan daudu su ne za su je su yi abu duk wani abu idan girman zunubi ya kai al'arshi ya jijjiga wallahi azimu akan kuɗi dan daudu zai aikata wani al'amari dan daudu za a iya sa kuɗi ya ɓata wani suna za a iya biyansa ya ci mutuncin wani yanzu idan ka ce za ka tarki dan daudu ka yi rigima da shi a social media to wala zai ɓata maka suna a idan waɗanda ba su da fahimta domin dan daudu kaɗai zai iya ƙirƙirar wani abu ya rataya maka shi wanda duk wanda ya karo da wannan bayanin nasu wala al'azimu in dai ba mai zurfin tunani ba ne kai tsaye zai iya gamsuwa da abin da ya faɗa to gaskiya mutane ne masu haɗarin gaske gaskiyar magana na ga sun yawaita sun cika a cikin wannan kafar yana da kyau duka 'yan uwana musulmi nake ba mu shawara da mu kiyaye wannan mutanen don tsira da mutuncinmu da kuma na iyayenmu muna fata ubangiji allah ya kare musulunci da musulmi allah ya sa mu dace wasalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum yayan uwana kananan tsinanu da kananan marasa Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace Allah shi shi wasan makwabta ya fashe da kuka kan wannan abu da ya faru an yi ta wallafa shi da cewa dan daudi ya shiga tashin hankali ganin abin da dan uwansa dan daudi ya yi inda hakan ya tanzara shi ya fito yau wani mai shafin youtube da jara an bayyana shi da dan daudi da ya yi <laughs> Allah ya isa mu da na da kuka. Na zo gurin ka lokaci kake ko dan ubanwa ko dan tsilan wala ko dan tsilan gutsun uwarka ko dan mecin tsilin gutsun uwa kake ko dan gutsun uwa ko wane kake dan mecin tsilin gutsun uwa da ka rubuta ni a cikin YouTube kasa dan Dauda ya fashe da kuka na fashe da tsilan wala ka. dan gutsun uwarka zaka dora haika ce dan dare ko zane ka gani a jikina ko kuma tsele ka gani a saman goshina dan mai cin tsinin kutsun zaka zo ka dora ka ce wai dan Dauda ya fashi da kuka shi wanda ya bi don la'antaccen wannan tsinan nan dan mai cin tsinin kutsun uwarka dan me zan gama da ni da shi sanin shi ne ko na taba ganin shi abin da ne bai kyauta ba shi sa na ne magana za ka zo gama ne har mutane su rinka cewa wani wani biye da biye na a ci mai cin tsinin gutso ko kai banza banza kai ka sauya wani bidan dan mai cin tsinin gutso Allah gama ka da masiwa Allah gama kelan wakka da baka jaraba dan mai cin tsinin gutso kar za ka zo ka dora naka ka ci ah, wani dan dauri ya fashi da kuka gutsun wakka ta kushe mana baka jaraba sani na kai ko kuma na san ka ni dan mai cin tsinin gutsun kuka za ka zo ka dora na a YouTube ka sa wani dan dauri ya fashi da kuka game da matashin da ke kan samar mai haya da muka kawo muku labarin da ya bada na wata budurwa ta yau da shi ta yi masa fyaɗe da zama za ta haɗa shi da mare mai haya ana ta tsokaci kan batunsa inda mafi akasari ake ganin kirkirarren labari ne kawai da ya shirya don jawo hankalin mutane shafinsa ko jawo hankalin maryam ɗin amma kuma ana ganin ya yi wa kansa lahani ne bai sani ba hello tumar uban nan kai yasa kai elshanawa kai elshanawa wannan wani irin hauka ne wani irin banzanci ne wannan wani irin soyayya ce take niyan mai da kai da take mai da kai man jahili ya za ka zo kai wa kanka wannan kasafin ya sa wa kanka wannan kasafin wannan kai wannan kasafin ne saboda wannan baiwar Allah da take soyayya ta kula ka ka gane cewa ko wani abu guda ɗaya da yake faruwa fa a rayuwar nan fa dan abin da Allah bai yi ne zai hada ka da shi wallahi ba kai ta samu hatta kai da kawo ganin dai wa kanka sharri kana kiran cewa wata ta je ta yi fasikanci da kai saboda soyayyar murya a ta ce za ta kai ga wadanda wannan wani irin abu ne haka me yake damun ka wani irin hauka ne yake damun ka wannan wani irin rashin ilimi ne da gidaranci ya kamata ka fahimta ya kamata ka gane wannan kuskure da kake yi background ɗin kake lalatawa dole ne a gawa gaskiya kuma dole ne fuskance ka a sanar da cewa wannan hauka ne wannan wata iya soyayya ce wata iya masifa ce da Allah ya kamata ka gane iyayenka za su dinga jin daɗin wannan abin da kake ko kuma ƴan uwanka wanda ni na san da haka El shanawa hello El shanawa hello ka kiyaye wallahi zan fito ma da abin da baka tunani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al'umma barkanmu da wannan lokacin da fatan kwana cikin koshin lafiya amin su amin al'umma na san kwana kun yi misin ɗin ganin wannan fuskar to wannan baiwa Allah da kuke gani ta jikin wannan bidiyon na ita ce sanadiyar ɓuya na kwana biyu kowa dai ya riga ya san ni masoyin Maryam Yahaya ne na hakika na gaskiya da gaskiya. Wannan matar ta yi amfani da soyayyar da nake wa Maryam Yahaya, ta shiga jikina, ta shiga jikina daga ƙarshe ta nuna min suna da alaƙa da ita da Maryam Yahaya. So muka yi exchanging number muke waya da ita sai ta ce min Maryam Yahaya ta bata kwangilar ta kawo ni wajenta. So lokacin ba ni da wadda zan yi kwantaktin ɗinsa domin tabbatar da wannan matar tana da alaƙa da Maryam mai haya ko ba ta da shi sai wata jarumar kaniyar guda ɗaya Khadija mai numfashi so lokacin na yi ƙoƙari na sanar da ita a WhatsApp so na tura mata saƙon amma ba ta buɗe ta respondin ba sakamakon watakila ayyuka sun mata yawa kawai sai na daki da ka sai na tashi sai na tafi Kano da na je Kano sai na kira matan nan a waya sai nake gaya mata na shigo sai ta zo da mota sai ta ɗauke ni ya ta ɗauke ni yanzu za ka kashe ni ban san sunan unguwarsu ba sai ta kai ni unguwar da ta kai ni unguwar ina tunanin ta kai ni gidanta ne kwana na uku a gidanta su to ranar da muka ji so sai nake tambayar ta to yanzu yaushe za mu tafi wajen Maryam sai take ce min a Maryam ai bata dawo ba cha ta idiyan hada ku bidiyo call da ni da ita da kai sai na ce to shikenan babu damuwa yaushe za ki hada bidiyo call sai ta ce min eh sun yi magana da Maryam ɗin kafin na zo so to Maryam ta ce mata za ta kira ta idan ta zama available ita yanzu Maryam ɗin tana busy sun ce to shikenan so matan nan dai a takaice dai saboda ba zan iya buɗe muku gaba ɗaya labarin ba a takaice dai matan nan ta yi amfani da soyayyar da nake wa Maryam yaya ne domin cika wani burinta a karan kaina matan nan ta sa ni na aikata abubuwan da a rayuwata ban ma taɓa aikata su ba gaskiya kuma astaghfirullah ina roƙon Allah Allah ubangiji ya fi mun kuma Allah ya ga zuciyata duk abin da nayi ni ban yi shi gaskiya dan ina so ba so matan nan ta yi amfani da ni ta yi ta biya kanta bukata ina ga agent ina ga wajen kwana uku zuwa hudu so daga ƙarshe sai na haɗu da bana sai ta ga bani da lafiya sai na kamu da rashin lafiya a gidanta so da ta gana kamu da rashin lafiya a gidanta so sai ta yi kokari ta yadda za za na koma gida saboda ban da lafiya kan da ji in muce mata so shine sai ta ɗauko ni sai ta kani yan kaba da kan dan kaba su ta ɗau bana cikin yanayin da zan iya gane me ma ake su ta ɗau kuɗi ta bani na ɗan yi transport so sai na dawo gida da na gida kuma ina ta dan shan magunguna dai da sauransu sai gashi kuma Allah ya yi na ɗan ware sai na ce bari da na yi wa al'umma bayani gaskiya al'umma a kiyaye a kiyaye al'umma in za ka so mutum a kiyaye